والصلاة والسلام على أكبر رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى الدين باحك أشيك بنكراتون للتوهم القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى من محمد بن صالح العثيمين الله يجزيك أنس za mu tashi a shafi na 48 daidai inda mana yake cewa al-misalul khamis wa sadis tsakiyar shafi misali na biyar da na shida da 'yan bida'a masu tawili suke ganin cewar mabiya suna da jama'ar sahabbai su ma sun yi tawili da amsar da ake ba su a kan cewar abin da suka fahimta ba haka ba ne shubuha da suke zuwa da ita ga ma'abota suna da nufin su rikita su ake ba da amsar yadda abin yake mana yake cewa ƙaunuhu ta'ala fi suratul hadid faɗin allah maɗaukaki a cikin suratul hadid da yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi Allah yana tare da ku a duk inda kuke wa qawluhu fi suratul mujadala da faɗin Allah maɗaukaki a cikin suratul mujadala da yake cewa wala adana min zalika babu wasu jama'a ƙasa da adadin da Allah ya faɗa kafin wannan gaba a cikin aya wala askara ko sama da yadda ya faɗa إلا هو معهم aina كنت إلا هو معهم أينما كانوا فشاء الله ينا تارد باينسا ما سغانا وأدك saboda haka batun wato ainihin kasancewar Allah subhanahu ala tare da bayi sai wanda suke tawili suke kawo wannan aya ko wannan ayoyi guda biyu a matsayin shubha ga mabiya sunna sai ma ne ce wal jawabu annal kalama fi hatain al-ayatain amsa game da wannan batu haƙiƙa zancen waɗannan ayoyi guda biyu haƙƙun ala haƙiƙati gaskiya ce wasu take akan ainihin yadda take wa zahiri gaskiya ce take akan mabayyanan abu da take nuna walakin ma haƙiƙatuhu amma yaya ainihin kasancewar Allah tare da bayi take wa bahiru kuma yaya mabayyanin yadda kasancewar Allah tare da bayi yake hal yuqalu ma la tashin za a ce ne illa bahirahu wa haqiqata mabayyanin yadda kasancewar Allah tare da bayi yake da haƙiƙarin yadda kasancewar Allah tare da bayi yake أن الله تعالى مع خلقه ألا ينهى تعالى هلت ne. Mai تقتضي أن يكون مختلفا بهم kasancewa tare da shi da tare da su wacce take hukunta ya zama shakuɗa da su au halin fi amkinati ko kuma ya sauka a guraren da suke ko a cewa za a yi illa zahirahu hakika mabayyanin kasancewar Allah tare da bayi wa haƙiƙata da haƙiƙanin yadda kasancewar Allah tare da bayi take annallaha ta'ala ma khalqihi Allah maɗaukaki yana tare da su ne ma'iyyatan kasancewa tare da su wadda jatsatari an ya kuna muhiƙan bihi wasu ke hukunta cewar Allah yana zagaye da bayinsa. ilman ta ɓangaren iliminsa ilminsa ya kewaye duk bayansa wa kudratan da iko ikonsa ya wato zagaye da ko ya fi karfin kwarin da dukkan bayansa wa sam'an haka na ji ba wani abu da bayan da su fasi ubangiji yana jin su wa basaran haka ba na bangaren gani ba wani abu da bayi za su aika kafa ce Allah yana ganin su wa tadbiyar da tafiyar da al'amuran su ba wani bawa da ba Allah ne yake tafi da sa ba wa da tsantsar wato ainihin shugabanci da jagoranci da mulki cewar ba wani bawa daga cikin bayi ba ce Allah ne ke mulkarsa da tafiyar da al'amarinsa ita to wannan za mu ɗauka mu ce haka ake nufi da na'iyar Allah